اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا الشمس لوجه ربيع الأول بجماعة من بلغ الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai ya dace da sha uku ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na aliyu bin abu babban dodo cikin garin zariya jihar mata kaduna a wannan ƙasa mai albarka ta najeriya muna roƙon allah ta'ala bi izzatihi wa jalalihi ya muna taimako cikin wannan karatu da muke na fito cikin littafin a misala muna babi na lokutan kalla. wannan shine majalisunmu na 33 a cikin littafin don mun yi bayanin lokutan salloli guda hudu lokaci ɗaya ya rage mana bani bayani yanzu insha Allah subhanahu wa ta'ala ita ce sallar ishari malam yana cewa wa waqtu salati al-atama وهي صلاة العشاء lokacin sallar hakama an ce an sai na kiranta atima saboda lokacin ne mafi yawan larabawa a wancan lokaci suke tasan nonon masu masu kuma yin ka duba buhari kitabu aukatis fala za ta ga ya yi maganganu kan magana ya yi a kan akira amma duk bayan an gama kawo hadisai da abubuwa sai aka nuna akwai dama da halaccin yin haka wahiyar salatul ishayi ya fassara mana ma'anar salatul akamati ne ke ita ce ake ce mata sallar isha'i wa haɗa a wula biha ya ce ka kira ta da salatul isha ya fi ka kira ta da salatul akamati kamar yadda na gaya mana akwai zantuttukan malamai a kai an na ishara da hadisan da imamul bukhari ya kawo cikin kitabu asfala a babi na aukar asfala yaushe ne ake soma ko take soma shiga ta zamfarari malam ya ce gaibu bace shafafi lokacin da shafaki ya buya menene shafaki kamar an tambayi mara sai mana tafsiri ya mana tafsiri na ma'anan kalman a shafak ya ce wa shafak idan baka san me ake cewa shafaki ba الحمرة الباقية في المغرب nan. wanda yake saura bayan haduwar rana magaruba ta ba idan za mu tuna mun magana a lokacin sallar madrid cewa da zarar mana ta fada lokacinta ya shiga wannan jaudin ba a cewa sai ya fashi idan dai kaskwa nan ta buya ba a ganinka to magaru ba ya yi mai azumi ya sha ko ya sha ko bai sha ba yana dafan yunwa ne kawai to idan wannan jan ya basiyatul maghribi wanda yake saura bayan sallan mazaruba ta wajaba afshan nan mai jau min baya shu'a'i shamsi wanda yake raguwa ko saura ne na hasken kasfa rana to idan ya zan ya bata ba a gane shi فإذا ya katil في sufuratun wala ولا Ya zan wannan lokaci na maghrib babu wani abu da ya yi saura na fasi ko jajaja na alamar ranar nan na kenan duhu ya haɗe ko kuma dare ya haɗe gaba ɗaya babu alamar rana ko da ɗan kankani a ƙarwar jabal waktu ko a wannan zarafi lokacin sallan magariba ya zama wajibi a akan musulmi ya zama wajibi ma'ana daga wannan lokaci magarubu isha'i ta shiga in ka tashi kai sallar isha'i sallar ka ta yi sharaɗi ya cika na dukulil waƙi wala yin zaru ilal bayazi fil magribi ba a saurarawa ce sai an ga wani fari lokacin sallah ko kuma bayan sallar magari abu biyu ne abin la'akari kamar yadda malam yake ne homura da Allah ka tsaya wata rana ka duba za ka ga kasuwar rana ba ta amma inda ta faɗan gashi jawon amma in aka ce maka ina ita kanta kaskon ranar ba za ka ganta ba to ko wannan lokacin rana ta fada kenan magaruba ta waje ba to daga nan kuma za ka ga jan na raguwa yana raguwa yana raguwa har ya kai ga raguwa ya ƙarfi ya canza kala kamar yalo to in shi ma ya bace ya zan babu to wannan shi ne farkon shigar lokacin isha'i farkon shigar lokacin isha'i e shi ne shafaki ba za da hawa to da ka ga haka to wannan yanayi da ka gani shi shine lokacinta yani awwalu waqti salatil isha wani lokaci wasu sukan gaggawa na taba wucewa ta bakin kasuwa bakin kasuwa an gane ko mm. na ji ana ta sallan isha'i kuma a gaskiya akwai sauran lokaci da yawa kila ko 'yan kasuwa ne sun ƙosa su haɗa sallar su su je gida wallah ba a amma dai gari tumatil amban, wajibi ne kafin mai tsalla mu yi ta haƙiƙi na lokacin sallar يا شجاع ومن دخول الوقت في الصلوات المكتوبة شرط شغل لك شيء أولا صلوا لي وداب يرد مجهي جميلين شرقين كما ما لم يسنع شيء مثل شرط صحة شرقيني na sai ya tabbata sannan sallar take zama ingantatta da za mu yi sallar mu yanzu mu ba mata ya babalanta na mu ce mun yi jan mu takdimin to komin kyan sallar sallah ba ta yi ba saboda lokacin da za a yi ta bai yi ba ubangijin da ya Filar samun mai sallah kuma ya kayyada lokacin kowace sallah sa'annan ya wajabta mana sai lokacin yi ma damu muka kaddama lokaci bai yi ba sallah ba ta yi ba to daga wannan lokaci ila kulufin laili har zuwa ka kasa dare uku to ka san farko har zuwa sa lokacin sallan isha'i ne wato muhtari ne muhtari ne inda ka ga ka kaddara ka ce rana tana fadawa bakwai saura ashirin takdiran ka ce na fitowa biyar da goma shi ma ta kadima to sai ka ɗauka daga bakwai saura ashirin zuwa ƙarfe goma sha biyu awa nawa kake da shi sannan ka jono daga ƙarfe ɗaya zuwa biyar da goma ka haɗa awoyin duka ka tattara an fahimci abin da nake nufi to in ka samu adadin awa kaza ne sai ka kasa uku to idan kashi ɗaya kaci to daga nan ta zai fita shaɗi an fahimta in kana da awa goma ne ko tara to kuma sai ka je ka yi lissafi ka kasa uku sai ka kama da bakwai saura 20 din nan ka ga awa nawa ya ba ka an gani awa goma ku da kwata to kaga za ka samu awa uku da minti ashirin da biyar kenan haka ne sai ka tsara nawa zai baka zai baka karfe goma kenan da minti biyar saboda haka karshen mutarin ishaji kenan ba a san a wuce wannan lokaci sai mai lalura an gane malam ya ce mimmai yuridu ta akirata ga wanda yake son ya jinkirtar da mai sallar isha'i lishigulin al'uzir saboda wani al'amari da kake ya shagaltar da kai ko kuma wani hanzari wanda yake ba zai yi kai sallah a lokacin ba ko kuma zai yi amma dai kana da dama والمبادرة بها أولى أما أبقوتا أي شيء wannan a mazhaban imamuna malik suna ganin hatta sallar ishadi a yi ta a farkon lokaci shi ya fi amma a hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana nuni da jinkirta ishaƙi ya ci gaggautawa kun san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da imanin bukhari ma ya rawaito cikin dai babin akif bala wata ma da ya jinkirta sallar ishaƙi kuma ga al'umma da an haɗu a masallaci in aka soma gyangyani haba na bugun gyanji irin gyangyanin nan mai daɗi a sai na umar ka cewa naman auladu au naman nisa'u wasu biya to an kai sulusun lailil awwal minan laili annabi da ya fito aka yi sallah bayan an haɗa sallah an gama ya dubi sahabbai ya ce yanzu duk ba wanda ya yi sallah a wannan lokacin sai ku kuka samu jamajen kenan sannan sai ya ce inna hala waktu halaula an a alaikum wannan lokacin shi ne lokacin da ya kamata mu sallah shayi. don dai kan na matsa muku ne amma da na mai da shi wannan lokaci an gani to shi ya sa a halar suna cewa yi a farko ya ci in ka dubi wannan maganar kuma kamar ɗan jinkita ɗin dai ko da ba a kai can ɗin ba to ya ci wallafa a ولا بأس أن يؤثرها أهل المساجد باب ليتي الأمة مسلاكي سجنكري دسلم إشاري an gane ko da jinkiri da yin sallar ishari me yasa ya ce ba zai shi a yi jinkiri malam ya ce jinkirin ya zan kalila ɗan gwagwaro ɗan kaɗan matsakaici likimahin nasi saboda jama'a su haɗu jama'a su haɗu kun san sallan isha'i tsakanin magaruba da isha'i su ne sallan da suka ci gajeren tazara a tsakaninsu a cikin hamsin salawa cikin sun fi kusanci a lokaci to kuma kun ga shaidan duk wani abin da za ka samu na alkhairu yana maka hasada annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadaitar da mu mu rinka zama in an yi yana cewa wanti zarar sala ba'da salati fazalikum ribat fazalikum ribat fazalikum ribat idan ka zauna kana tauraron wata tsalla bayan gama wata to kana daidai da sojan da ya je jihadi fi sabilillahi yana rubati annabi ya ce wannan rubati ne wannan rubati ne wannan rubati ne menene rubati wato soja na musamman wanda akan ce sojojin kundumbala kasancin rainin trainin na daban ne to su yan rubati inda ya fi haɗari wanda makiya suka ji amfani da wannan kafa to su ke tsara wannan waje sai aka ce in ka tsara lokacinka kana jiran sallah to kana rubati shaidan zai bari ka yi wannan sai in allah ya sa ka ji ƙarfi sannan kuma muhimmin falala ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ma daman aka yi sallah ka zauna kana jimanta gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Falatu maka na cikin Falatu ta haɗe su ana ta rubuta maka kana sallolin ne kana sallolin alada gashi kana zaune ne ko da ka zauna shi ke matukan sallar kake jira ita ta tsare ka ta hana ka hiya harkokinka to hukuncin ka hukuncin wanda ke ta sallah wajen lada shaidan zai bar mu mai wannan kuma ga ribar kafa Alhamdulillahi, za ka ga kallama za ka rasa majalisi da ake karantar da al'umma bainal masjidi wal isha wanda duk ƙoƙarinka a ibada in kana yi da jahilci ba shi da amfani in kai wasa ma sai ka yi dakon zunubi ka bauta ma Allah ba yadda ya ce ba ko ka saba masa a wajen wasu abubuwan kana neman ka yabo kai ko zagi kana neman ka ce madalla ka ce tir kana neman ka ce ya kyau ka ce ba kyau kaga abin ya zama dukan kwallon inda Allah ya raba mu da irin waɗannan ayyuka ba tare da ilimi ba to malam yake duk wannan ana iya yi ويكره النوم قبلها ba a son a yi bacci kafin a yi tsallaci sallan saboda duk yadda ka kai da In dai da wani muhimmin al'amari a gaban ka. kuma lokacin ya kusa sai ka kwanta kai bacci to in ka sha wata rana to wata rana ba za ka sha ba in ka mai da haka sana'arka kuma kun san yaƙi muke da fada da shelar sai zo ya danne ka kamar wanda zai kwanta ne bacci na dare bai yi azkar ba to shaidan na masa kulli uku kamar yadda ya zo a hadisi saboda haka ba ka iya tashi sai dai kuma abin da Allah ya kaddara ya sa a zuka na bacci lokacin kwanciya yake da mahimmanci kakan ji karfin shaidan kuma ka kwanta bisa fitira in kuma ta Allah ta zo an tashe ka ne baka tashi ba ana fatan an sami husnul khatima Allah ta sami husnul khatima ya ce waje kurahun naumu ƙabulaha ba a san bacci kafin sallan ishari inda kunga tazaran ba yawa ƙallama awa ɗaya za ta yi tsakanin mazaruba da ishari a ce ishari ba ta yi ba inda farkon lokacin ne in ka je kafin kai bacci minti nawa za ka yi tun da kai ba jariri ba jariri ne da ya kibe haka ɗan minti shi ke na ya yi baccin shi saboda shi ba shi da wani matsalar rayuwa amma matsalolin ka na ƙara yawa kafin kai bacci yana ƙara tsawo kana kwanciya sai ka tuna kaza ka tuna kaza to zai ba kai ta ido sannan abin ya zo shi jariri ina ruwan shi khaliyar zihini ne bai tashi da wani awainiya ba ba zai kwanta da wani nauyi ba inda ya ci ya samu abin da yake so shi ke nan matsalai yauwa ko jariri ne kaji yana ta tsanda ihu-gile yana son nono ne yana sha sai ka ji shiru ka ji ana yi bacci an gane ko wal hadisu ligairi shigulin ha. kamar yadda in aka yi sallar isha'i ba a san ka zauna kana wani hira in ba wani al'amari na musamman muhimmi ba to ba a san hira bayan sallar isha'i wasu kuma lokacin suke bude majalisi je a yi ta hayaniya a yi ta hayaniya hajjari ya kusa rabawa kai sha biyu sannan ya kamo jiki ya dawo gida matarsa tun ta gaji da biya ta zama kwalliyarta ta zauna har ta zubar da miyan baki sannan ya dawo a zaba ka ba ta haƙƙi ba abubuwa da yawa suke karkashi na aibi game da wannan na farko mafi girman aibi da illa ana fatan husnal khatima kayi yi sallah ka yi je ka kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal umur bil khawatim da al'amuran da kai na rayuwa Allah yana duban akan me ka cika sai da yawa wanda yake kwanciya bai tashi ba sai dai a tashi shi to in aka ce ka je hira ka cika a dandali da firan dandali idan aka ce ka yi sallah ka tafi gida abinka alhamdulillahi allah ya aiki rayuwarka aikinka na ƙarfe munajati kai da rukul alami shi ne hikima kuma hadisi ya inganta akan wannan mamul buhari ya ruwaito yawa kenan ka yi ƙoƙari in ba wani dalili ba kada ka zauna kira ana faɗan abin da bai dace ba ana shewa ana dariya ana ba'a ana raha kada a ce shi ne murfin aikinka na ƙarfi ka yi da balbalan da ka yi a yini tomife da aiki fita muhimmin ya zama haka shi ne ake so kuma kaga akwai da haƙi akwai ta haƙƙi ka je ka yi hira sha biyu ka dawo ka san ka gaji bacci za ka yi kuma an tashi da sassafe za ka tafi aiki ba za ka dawo ba sai yamma ka kuma tafi dandali ba ka da lokacin da za ka zauna da iyalanka ku hira domin kamar yadda malamai suka yi bayani an hana wani zance ko hira bayan sallar nishadi ba a so aka ce sai matirar da za ka yi almusama matakil ilmi idan akwai makarantar da kake karatu bayan isha'i wannan duka haƙin allah don malamai ma suna mukamana suna auna shin da wanda ya kwana yana sallah da wanda ya kwana yana karatu wa ya fi lada suka ce wanda ya kwana yana karatu daga cikin jahalilin da suka yi suna cewa in ba ilimin ya za ka san yadda za ka bauta na ubangiji ɗaya kenan suka sake cewa in kai sallah yi makanta ne yani naf'uhu qasirun alayka amfanin sallar ka za ta tsaya a kan kai amma in yi karatu to karatun ka zai amfane ka ya amfani dubbai ko miliyoyin jama'a saboda haka ana fifita annaf'ul 'am akan manfa'a shahasiyya fardiyya na fata an fahimta to ba laifi abu ne mai kyau in karatu za ka yi ko kuma za a karantar da kai ko za ka karanta wannan ba hira balla da ba sai kuma hira da matarka iyalanka shi ma duka yana cikin ibada idan kuka dubi hadisin abu darda Allah ya kara masa yadda wanda yake azumin yini ya tsayi wanda lokacin ba a hana hijabi ba ba a saukar da ayoyin hijabi ba aboki na iya zuwa gidan aboki ko baya da yake zuciyarsu tsarkakakkiya ne ba irin namu ba ko ba haka ba yanzu ne ne ne ba a yi ba abin da ba mu samu ba aboki ya lalata da matan aboki ko ba a yi uba ma ya lalata da matan yarsa ɗaya lalata da matan ubanshi shi don mun samu ina gaya maka wannan ji abin da na faɗi din nan ina da mahallin shahidi a kai ɗan uwa wanda yake matsayin wa da yi lalata da kanuwar shi din mun samu layi na ce layi ma'ana wanda ta auku a kanta ko ya auku a kansa ya zo yana kokawa ya zai yi alaƙa shi da ubangiji to abubuwan sun kai wani mataki wanda yake munin ya yi yawa ba duk rahaman Allah ba malam duk abin da ake yi dinnan na kidnapper ne abin nan kuncin rayuwa ne fitintunu ga sunan wallahi ba don rahaman Allah ba dama ba zai tsaya haka domin abubuwan da muke aikatawa ya wuce tunanin mai hankali ma da iliminka da komai hankali wani abin da hankalin naka wallahi sai ka ce a duniyar dan adam ake yin wannan ko a duniyar dabbobi dabbobin ma irin wanda kundinsu ya wuce kansu tsawo irin su jaki kenan abin ba kyau so salmanu sai je gidan abu darda'i abokin shi sai ya gama tasa umu darda bidi-bidi. sai wa Allah wani irin rayuwa kike cikin wannan sai ta ce a inna a haka abu darda'i laisa lahu hajjatin fiddini me zan yi wankan ne zan yi in kwalliya walatana in makeup da ake yi yanzu ko daga mace kamar yan bebi Allah ya sawaye ta ke ai ɗan uwanka abubuwarka ba abin da ya haɗa shi da duniya ka ji mata masu kunya a lokacin da aka san mu'u'a ake tsara mutunci tana faɗin haka sai ya gane shi kuma sai ya sa makan zai zo ya kwana ya kawo ziyara ashe yana sallan dare ne ya fashe dare yana sallah yini kuma yana azumi ga ba shira ba shira sai zo ya ce na zo bakunci ne zan kwana ya yi mashi duk abin da ake mabako na karamawa dare na yi ya ja zuzu zai sallah sai shi ma ya ja buzun ya ce a ya sau an ji ka zo kai sallah ko ma wajen iyali da yake suna da mutunci da kawaici da girmama bako eh? man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrum dhayfahu ba dan yana so ba yaje kan ya dawo ya kama sallah bayan ya taba sallah ya sallama a wasu gaba sai ce koma ka je ka kwanta ka suka je ka kwanta umarni yake ba shi ya rasa yadda zai yi yadda amma fa ya kwana da kunci abinda yake kullum yau ɗaya a hana shi <laughs> wani irin aboki ne kai ya zama manna'in lil khairi safe na yi sai ya kai karin shigun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da na saba yi amma ya zo ya hana ni ba ya kai karin shi don ya kunya tashi ko ya ci mutuncin shi ba a'a ya kai karin shi domin ya yanki hanzari kila yi ma Allah alkawalin aikin da zai rinka yi ɗaya kenan na biyu kuma kada gobe ya zo ya sake hana shi an gane aiki wani ya kai kama ne don a ci mashi mutunci ba a ce kai kake hana sallah ko ka za ka a'a sai sallallahu alaihi wasallam yake a kira salmanu aka kira salmanu salmanu ya yi bayanin halin da ake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake sadaka salmanu ya abinda salmani ya yi daidai sai ya yi mashi dalla-dalla manzan Allah ya mashi dalla-dalla inna limatika alaika haqqa walijasadika alaika haqqa walizaujika alaika haqqa fa'a'ati kullazi haqqin haqqahu sai Allah annabi ya kasa mashi abin uku yace ka sani salmani abu abu abu darda Allah yana da haƙƙi a kanka ka kiyaye nashi ko kuma haƙƙi Allah alaikum fi ne min ha sannan jikinka na da haƙƙi ya za a ce kullum kana azumi kullum tsayuwar dare jikinka na da haƙƙi kaga kenan ashe masu wai aiki 24 hours suna jin suna da lafiya ah, a rufi daidai ba jikinsu na da haƙƙi dole ka sami lokacin hutu ka ba jikinka haƙƙinsa saboda yawan aiki zai sa wasu gaɓuɓɓan su sami rauni su sami rauni kamar direba ne an ba shi mota an ce zai kano shiga ɗaya halin sukan ci wannan amanar wasu in yi kano ya dawo sai ya cilla kaduna sannan ya dawo kuma ya ce ya yi kano shiga daya to ko kuma mota dai an san tana da limit na fasin adadin mutane da kayan da za ta tsauka to sai ka gaya labto mata irin raken nan na yanzu <laughs> ka ga har ya yi wani kasa tana ƙi ƙi ƙi to kaga ai ba haka kuka yi da mai mota ba kuma ba zai canza balas ba in kuma gindin ya mutu ya ce ma mai mota tana son gyara bayan shi ya kashe mota ko ba haka ba ne a kowane sana'a za ka ga akwai magudu da son bikiya sai wanda allah ya su ai wanda Allah ya taimake a ka tsaya a yanda kuka yi in ka yi wani abu sama da haka zo kai bayani a baje ka kawo kudin kaduna ka ce to na ga fahaga ne na dawo da wuri kuma ga fasinja sai na ga kamar ka a asara zai zama tsaruwa gare ne saboda haka ga dubu kaza na shigan kaduna sai a raba yadda kuka yi ka'ida ila fasantar kuka tafi a kai an samu kaza shi yana da kaza mota tana da kaza shi kuma mai jari yana da kaza misali ko sai a yi dalla-dalla ya ce a saboda mota ta yi laskin in kai shiga ɗaya kaduna ya isa ka zo ka ije ko da ka dawo ƙarfe goma sha biyu ne ko sha ɗaya shi ke nan mene na ka kaga an tsara amana sai kai dukiyar ce masa albarka shi ma ce masa albarka muna magana walida sadika alayka haqqa ba dan adam ba ko kanfi ka matsa mishi zai buga sannan aka ce wali zaujika alaika haƙa matarka ma tana da haƙƙi a kanka yawa o oh, in ka saki huska sai ta raina ka to in ka saki huska <laughs> wani kuma in ka saki hunka ba ta raina ka <laughs> eh kai haji wani magana kawai shirbici <laughs> an gane ai ai a raina ka ko ka a raina ka ya danganta da irin mu'amalar ka ce ai ba fada za ka yi da ita ba ko tafa tafa kuke yi ko kuna kada shantu tare wallahi ba za ta raina ka ba in dai ka san abin da kake yi kuma ka tsaya a matsayinka na mai gida kuma ma in baka zauna kana waɗannan abubuwan ba ai kai ba mai gida ba bane tunda ba koyi kake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan shi shine duk wasan da yake da su sun fi girmama shi fiye da kowa to ashe Salman kalmar malizaujika alaika kar kakka je hira bayan isha'i ka raba dare ka zo bacci na mijayen ka kana maye a hanya ka zo ka faɗi kiran kamar an yadda buhun dawa wannan ba daidai ne ba an gane ku annabi ya ce ka ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa ala halin mun kawo wannan domin mu nuna idan abin da za ka yi abu ne wanda shari'a ta yadda ka yi babu laifi amma ka sani wani abin da yake ta yiwu ma a cikinsa akwai abubuwan da suka muhalafa ne sun saba ma shari'a ta wannan ba daidai ba ne saboda ana fatan ka cika jaranka da kyakkyawan aiki saboda allahu ya tawaffal a kusa hina mautiha wallafi lamta muski manamiha Allah ya cika da imani ina ga na ne ne a ah, guda uku ne a uku na ambata ku eh. shi ne ka ba Allah haƙƙinsa ka ba jikinka hakinsa, ka ba matarsa ai haƙƙinta annabi ya ce fa a afi kulla zai haƙƙin haƙƙaru uku ne ba hudu ba ka ba duk mai haƙƙi hakinsa. Eh, ina ga a nan za mu tsaya insha Allah da yadda Allah subhanahu wa ta'ala jamacinmu na talatin da hudu in allah ya kaddara rayuwarmu sai mu tashi babun fil azani wal iqama babi da zai mana bayani yadda ake kira sallah da hukuncin kira sallah da kuma hukuncin iqama da yadda ake iqama muna roƙon Allah da asma'il husna وصفاته الأولى يقدم منا saduwa kuma ya ba mu ikon yin abin da yake daidai ya samu a kan daidai ya raba mu da dukkan fitina ya aza mu a kan abin da ta manzon musallallahu muna ta'aziyya a madadin sauran ɗalibai duka ga shugaban ɗalibai wanda ɗan uwa ya mutu Allah ta'ala ya fi ɗansa Allah ya sa shi a firdausi ya hanshi ayyukansa waye ya ce masa kurakuransa kamar yadda a lokaci guda muke roƙon Allah ya ƙara masa lafiya don akwai wani bawan Allah da ya ce an masa aiki ko? to Allah ya kara maka lafiya Allah ya raba kowa da damuwarsa cututtukan da ke jikunan mu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka yace mana ta raba mu da shi ya Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما نحن <laughs>